da sanyin safiyar yau ne jama'a suka yi ta tururuwa zuwa asibitocin don gano 'yan uwansu. A asibitin kwararru na Plato da Jan Kwano na tarar da wasu na ta kuka saboda rasa 'yan uwansu da suka yi, yayin da wasu ke jinyar 'yan uwansu da suka samu raunuka. Na tattauna da wasu da suka samu raunukan kunan wuta da karaya a sassa daban-daban na jikinsu sanadin tashin bom ɗin. Da sauki amma wanda aka tsinke da yake bana iya zaman nan ne shine kawai majiyan kwanciyar nake jin shi. amma da sauƙi an gode wa Allah dan saboda ni dai na je siya masa hasara ne a gurin zan juyo in tafi ban san lokacin da kawai abin ya faru ba sai na gani kawai a cikin gawa shi na tura mutane sai na tashi ni ba riga na shiga ciki ba ina kan ina cikin keke kenan muna kan shiga kenan sai wani mutum ya taya zai sauka daga cikin keken kenan ya sallaka ya shiga motan abin nan so da ya fita daga cikin motan kenan da mu tafi sai ga wani mota ta bayan mu shine mai keken ya dan tsaya motar ya wuce gaba kaɗan za mu tafi za mu tashi da keken kenan mu tafi shi kenan sai muka ji abun ya tashi to yanzu ya kike mm, ina dan jin sauki dai sai dai hannu ne kai yake damina wuta ne wuta ne da shike na zauna cikin keken sai abun yana muna ganin wuta ne kai a cikin kwayan idanu sai abun ya zo mun kamar mafarki sai na fara jin jikina na zafi layi na fito daga can na je gaida kakana dan kai takarda ne ma mutumi a kai mana gida to tun daga wurin ban san ma me yake faru ba sai da na ganya na asibiti to ya kake ji da sauki fiye da na jiya na sauko daga motan bus na kasuwa kenan sai na ji abun ya rasa da ni ban sake sanin ma me yake faruwa ba sai dai da na ji ni ko a mota hukuma sun ɗauko ni zuwa na amin wasu majinyata kenan da ke karɓar magani a asibitoci daban-daban a garin jos Duk ƙoƙarin da na yi don jin ta bakin hukumomin asibitin ya ci tura, sai dai wata majiya da ta bukaci in saka ya sunanta ta shaida mun cewa gwamnati ta ba da magunguna da sauran kayayyakin aiki wa majinyata kuma suna aiki kafaɗa da kafaɗa da ƙungiyar Red Cross wanda ta kawo musu ɗauki. Kwamishinan 'yan sandan jihar Plateau Chris Olape ya shaida mun cewa a yanzu haka kura ta lafa. an kuma sami kwanciyar hankali kasancewar yadda jami'an tsaro ke ta gudanar da sintiri a lungu da sako na garin Jos. kan bam da ake hasashen an samu a unguwar tudun wada kuwa kwamishinan 'yan sandan ya ce ya ce ba ni da labari kuma ban sani ba amma dai zan yi bincike na yi kokarin jin ta bakin jami'in hukumar ba da agajin gaggawa ta nema abdulsalam muhammad don jin ko gawar waki nawa suka kara samu amma bai dauki wayata ba zainab babaji muryar amurka daga jos a najeriya